Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu sauraron barkanku da sake kasancewa da mu a cikin ci gaban ƙayataccen littafinmu. Albishirinku mata ‘yan uwana, na zo muku da wani sirri guda ɗaya tak, wanda idan mace ta yi amfani da shi ko da sau uku ne, to kuwa babu wata mace da mijinki zai kusanta ya ji daɗi, ya dinga zindima ihu idan ba ke ba. Amma fa don Allah ki ji tsoron Allah idan kina da kishiya kar ki amfani da shi sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri wato ba jarababbe ba ne kar ki amfani da shi zan faɗa muku wannan sirrin guda ɗaya tak wato shi umar bakar humra ku daga jin wannan suna kun san akwai wani sirri za ki shafa shi ne kirji da maraki ranar da kika san mijinki zai kusance ki mallaka ce ta gaske sai dai kawai na ce ki ji tsoron Allah idan har mace ta yi amfani da shi insha Allahu ta fi ƙarfin wulaƙanci in dai a mijinta ne. Saboda shi umar mallaka ce ta gasken gaske. Ga masu buƙatar wannan shi umar mallakar, za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka, wato 081 42 80 wato sifili takwas ɗaya, huɗu biyu takwas sifili, sifili ɗaya tara tara. A baya mun tsaya inda har amin da fitowarsa kenan ya ce waye ya faɗa ma kawai tunaninka ne haka. Amma ba wani ɗaukan fansa. Cikin harara lawan ya ce ita ce ta faɗa ma hakan. Cikin lawan ya ce ita ce ta faɗa ma Ba Bata faɗan ba amma ka san abin da na karanta ko? Ina za ta yi magana yi saurin zaunawa kusa da ita ya riƙo hannunta cikin lallashi ya ce, Na Allah ina ki haƙuri, Allah ta ranar da abin ya faru na yi nadama. Yanzu ma kunya abin da na Yanzu ma kunya abin da na mata ne yasa na shige ɗaki ba tare da na mata magana ba. Cikin fushi ta ce ba zan yarda ka yi nadama ba sai ka ba ta haƙuri. Ina idan dai haƙuri ne na maki alƙawarin duk inda na ganta zan ba ta haƙuri ni dai kar ki yi fushi da ni. Shikenan Allah ya yi muku albarka. Amin inna na gode. Faruk na shigowa da yamma in na kawo faɗan me ya me ya karɓa shi dai haƙuri ya shiga bata shi ma al'amin ya yi masa faɗan kar ya kuma karɓar duk abin da ta bashi ko wani ya bashi tun ba ta tura masa amsa har ta zo tun bata tura masa amsa har ta zo ta fara tura masa saƙo sukan yi waya lokaci lokaci cikin ƙanƙanin lokaci suka yi shakuwa ta ban mamaki sai dai har zuwa yanzu wannan lokacin ba su taɓa haɗuwa ba yau makon Kwance take kan kujera suna waya. Aisha na me yasa duk lokacin da zan maki magana gabatar da kaina gidanku kike ki? Cikin shagwabbiyar muryarta ta ce ni fa baki na yi ba. To na ci ko ba za su ba wa talaka aurenki ba. Ha ba a san ba haka ba ne. Ajiya zuciya ya yi kafin ya ce Aisha na ina son ki bani dama na gabatar da kai kaina gidanku amma kafin nan ya kamata ki san ni ki san waye ni. Shiru ta yi tana nazari kafin ta ce shikenan ba damuwa. duk sanda ka tashi zuwa ina maraba cikin farin ciki ya ce yawwa aisha na gobe da yamma zan zo sai dai ina tsoron ki ganni mummuna ki guje ni kenan ba kenan ba ka yadda da sanda nake ma a gani na soyayyar gaskiya ba ta duban komai kyau kuɗi ko wani mukami. soyayyar da nake ma ta wuce na guje ka a duk yanda kake ina son ka kaka guje ni duk rintsi Aisha na na yarda da ƙaunar ki gare ni ina son ki buri na ki kasance matata uwar ƴaƴana ke rayuwa ta ce ba zan iya guje maki ba duk dantsi. Sun jima suna waya cikin nuna tsantsar ƙauna wa junansu suna gama waya ta ji an fara kiran sallah azhar alwala ta je ta yi bayan ta idar da sallah ta saki ta sake shiryawa ta nufi gidan su Faruk bayan ta faɗa wa anti. Zuwa yanzu sun yi sabo sosai da inna tana jin ta har cikin ranta jin ta take tamkan mominta haka inna tana son beti tun zuwanta na biyu ta ba ta hakuri kan abin da al'amin ya mata ta nuna wa inna ba kuma ya riga ya wuce sai da duk zuwan da take ba sa haɗuwa da al'amin sai dai wani lokacin ta ganta sai dai wani lokacin ta sai dai wani lokacin ta kan lawan a cikin kantinsa ko gidan inna su gaisa tana zuwa ta tarar inna na wata kitso zama ta yi kusa da inna tana faɗin La ina ashe kin iya kitso. Murmushi na kai kafin ta ce na iya da yanzu yanzu kike tafe? I wallahi inna na kewar ki kwana biyu makaranta ta na ni zuwa na ganki ina faruk ɗina. Cikin kulawa ta ce ni ma kullum sai na ta jajen rashin ki ganin rashin ganin ki. Faruk ya je gidan abbansa sai jibi zai dawo. Duk sai ta ji ba daɗi matar da ake wa kitso ta ce ina ina Ina ina kika sami ƴar kyakkyawa haka? Dariya Inna ta yi kafin ta ce ‘yata ce, gaskiya ina wa ƙanina kamunta. Babban magana to ga kika ta idan za ta so shi. Ina ta faɗa tana dariya. Yar Inna ki so shi aiko shi ma kyakkyawa ne kamar ki. Uhm, kawai ta ce ta bar gurin ɗaki ta yi shige wata ta kwanta kan gadon ina mai rumfa da ke matuƙar burge ta. Ga ɗakin a tsaftace. Sun jima suna fira bayan tafiyar wacce aka yi wa kitso sai karfe biyar na yamma ta yi wa Inna sallama. Daga gidan Inna supermarket ta wuce. Daga gidan Inna supermarket ta wuce da ke Malali nan can ne gurin sayayyarta. Bayan ta fito an sa mata kayanta a bayan mota har za ta shiga mota wata mata tana bara. Matar ba za ta wuce shekara talatin ba ta zo da yara ɗayan a goye ɗaya a hannunta. Mai ta kalle ta cikin tausayi ta ce ke kuwa baiwa Allah me yasa da sauran ƙarfinki da kuruciyarki za na yawon bara ga yara ƙanana. Cikin karyar da kai ta fara magana kamar za ta yi kuka ta ce Hajiya ni ma ba a san raina nake baran nan ba. Ni ɗin na taso marainiya ba uwa ba uba. Ina gun ƙanin babana na tashi cikin wahala da ƙunci ga talauci ga tsangwamar matar kawuna da yaranta. A haka dai Allah ya kawo min majin aure bayan aurenmu muna son junanmu. Matsalar talauci haka dai muke rayuwa a cikin rashi da rashin taimakon dangi. Kwatsam ƙaddara ta same mu Allah ya yi wa mijina rasuwa. Sanadin ciwon ciki na dare ɗaya ya bar ni da yara goma waɗannan 'yan biyun tun suna wata takwas babansu ya rasu. Rashin mataimaki ya sa ni shiga sana'a bara. Ta ƙarasa magana cikin kuka ma hawaye ne suke zarya a fuskarta. Shiga mota ta yi cikin tsananin tausayi baiwa Allah ta ce shiga mota na kai gida. Cikin ɗan firgici mata ta ce anya hajiya aya haka kai ki da miki shigo ba zan cuta miki ba ba zan cuce ki ba. Allah ya ga zuciyata taimakon ki nake so na yi. Haka matar ta kwatanta mata gidanta da yake ba wani nisa da gurin. Ganin yanayin gidan kaɗai zai tabbatar ma da masu gidan suna cikin ƙangin talauci. Kuɗi masu yawa ta ɗauko cikin jaka ga wannan ki riƙa yi kafin gobe in sha Allahu zan dawo. mata ta karɓa cikin rawar jiki sai godiya take zubawa kamar har da ƴar ƙwalla. Ita dai bai taɓa ta tsaya jin godiyar ba ta shige wata mota ta da yi wa motar ki ta bar unguwar ciki da tausayin matar. Sannan ta shiga ta nuna wa yaranta alkhairin da suka samu suna ta murna da shewa. ya ta albarka ko da babban yarta Nafisa ai shekara sha uku ta kirga kuɗin dubu hamsin ne. Nan fa murna ta karu kowa sai faɗar abin da za a saya mai yake. Sule ta yi wanka sannan ta shiga ɗakin anti ta ma fitowarta kenan daga gurin wanka. Zama ta yi kan gado tana faɗin wash anti na gaji wallahi. Da kika yi me? Ta yi mata tambayar tana saka riga bacci. Um, anti ko driving ai aiki ne. Ta arare ta cikin wasa ta ce gurin Sarare ta cikin wasa ta ce kun ragwaye ba? Kuma ai ke kika sa kanki tun daga direban ki kika ce ke zaki. Cikin turo baki irin na shagwaba ta ce ni ba anti ba komai ke sa na ce ni zan yi direbin ba. Direbin ba su ga escort din nan ne ke ban haushi wallahi. Anti ta zauna kusa da ita tana faɗin to betiya zaki kin dai sanin yayanki. Ran da ya gano bayan makaranta kina zuwa wani gun ban san yadda za mu kwashe ba musamman musamman ni ta sai ta fi zafi kin sani cikin sani ta ce yi an ciki ya haƙuri ba fa wani gurin nake zuwa ba to na ce ina kike zuwa kwana biyun nan ga shi yau kin yi dare abin da baki saba yi ba ina tsoron idan beti na ba wasu ƙawayen kika samu ba suke son sauya halinki ba Ɗora kan ta yi akan kafaɗa anti cikin murmushi ta ce wayo anti na. Betin kina yadda kika santa tarbiyyar da kika ɗora ta da kika ɗora na a kai ba abin da ya sauya. Dama shigowar nan da na yi na faɗa miki sai ga cikin mun magana. A nan ta bata labarin haɗuwarsu da inna har abin da ya faru yau ta ƙara da cewa, Anti ina son na taimake su, ina, ina son na taimake su inna amma komai na basu ba sa karɓa. sai ta ce da ni ƙaunar da nake masa ta wadatar da su ina so na sa faruk makaranta saboda zuwan da nake na fahimci baya zuwa boko ina son Ina so na sa Faruk makaranta saboda zuwan da nake na fahimci baya zuwa boko. Ina so na sa Ina so Salfana mu college da ke unguwan nan. amma ban san ta yadda zan tunkari inna ba ina tsoron kata ce a'a ta karasa magana kamar za ta yi kuka anti ta rungume ta cikin farin ciki ta ce bai tuna ya albarka ba inda kika bar momi gurin kyan hali wannan yasa nake alfahari da ke nan take ta bata shawarar yadda za ta taimaki yadda za ta taimaki su inna ba tare da samun wata matsala ba ta ba ɗakin cike da jin daɗin shawara anti Washe gari da yamma babban mota ce cike da kayan masarufi ta yi fakin daidai kantin Lawal. Draba ne tare da mace ɗaya suka fito motar kai tsaye kantin suka nufa kamar yadda biki ta umarce su. Lawan kaɗai suka tarar salon masu kai masa bayan sun gaisa direban ya ce, Suna na Musin wannan da muke tare sunan ta jara. Mun zo ƙarƙashin gwamnati ne muna bin unguwanni muna raba kayan abinci da abin da ya sawwaƙa. A dai yau Allah ya kamu wannan unguwar ko za ka taimaka ka yi mana jagora gurin rarraba kayan? Cikin fara'a ya ce ba mai kuwa zai hana sannan ku da zuwa. Cikin taimakon lawan suka dinga rarraba buhun shinkafa da katon ɗin taliya da man gyaɗa da manja da dubu goma wajen gidan goma sha biyar suka samu a gidan siminar. Da gidan da aka sallama idan mai gidan baya nan sai ya jira ta shiga ta bawa matar gidan. Musin ya ce abokina baka nuna gidan naku ba. ya faɗa yana murmushi shi ma murmushi ya yi kafin ya ce a iya. gidan namu yana da ɗan nisa da nan amma ga gidansu amma ga gidansu amini na nan kusa da dama yanzu nake shirin magana Wake ba damuwa suka ci buhun shinkafa biyu taliya katon biyu mai mai ma biyu da da dubu hamsin ne a ciki. Ya ce ga naka ya karɓa yana ta godiya. Gidan Sa'ad Amin komai hudu tare da dubu ɗari huɗu. Wai zo ku ga murna a addu'a kam da albarka sun shata a gun inna da mutan unguwa. mai da kanta ta je gidan su baiwa Allah ta kai mata kayan abinci da kuɗi masu yawa kuka sai da ta yi. Tana shi mata albarka da kyawawan addu'o'i. Haka ta koma gida cike da farin ciki suka sauke cike da farin cikin sauke nauyin da take ganin ya hau kanta. Cikin mayar da zancen kiran da cikin mayar da zancen kiran dadi ya shigo ta cikin murna ta ɗaga kiran. Daddy I miss you yaushe zaka dawo yaya ma ya tafi ya yi zaman sa ta karasa magana kamar za ta yi kuka murmushi dadi yayi kafin ya ce ni ma ina kewarki sosai cikin satunan insha Allah zan dawo kusa da insha Allah zan da zan dawo kuna dai lafiya ko lafiya Ƙalau dadi idan ka dawo akwai labari mai daɗi da zan baka um na faɗa min yanzu kana har na na ji Cikin shagwaba ta ce a dadi sai ka dawo zan faɗa ma ka ji dadi na. Sun jima suna fira kafin ya ce bai na ka kin ciri kuɗi masu yawa. Me kika yi da kuɗi da yawa haka? Ayya dadi ka yi haƙuri ina so na faɗa ma mantawa na yi. Nan ta yi masa bayanin abin da ta yi da su sai dai bata nuna masa tana zuwa gun su inna ba. Kin kyauta Allah ya miki albarka. Amma dai ki kula min da kanki bana son kina hulɗa da su tsakaninki da talaka taimako. To dadi ta faɗa cikin sanyin jiki sun ɗan taɓa fira kafin daga bisani suka yi sallama. Al'amin dawowarsa kenan daga gurin sana'ar ya ga kayayyaki a ƙofar a ƙofar inna. Ya ƙarasa ɗakin ina bakinsa ɗauke da tambayoyi Faruk kawai ya tarar yana shan fura. Faruk ina inna? Ya sanin da zuwa ina ta shiga ban ɗaki. Oke kaya alwala kafin na fito wanka mu wuce masallaci. Daga nan wuce daga nan ya wuce ɗakinsa. a hanyar ta dawowa daga masallaci lawan yake baiwa al'amin labarin alkhairin da suka samu yau Ana ya dubi lawan cikin mamaki ya ce yanzu kai mai ka fahimta kyautar ta fi ta sauran mutan unguwa ta mu ta shafi ta kowa kai dole akwai ayar tambaya a cikin al'amarin nan kai fa wallahi kana da matsala to me a ciki kowa gaban sa yake ci kawai malam ka cire komai a ranka Allah ne ya kawo mana ɗauki don haka mu gode masa mu kuma gode wa wanda ya yi mana wannan taimakon mhm, shikenan da ka ce hakan daga nan suka yi sallama lau ya wuce gida shi ma ya shige gida yana cin abinci suna mayar da zance da inna alamin ya ce don alamin tunda Allah ya sa an samu kuɗi mai zai ana a sa Faruk makaranta ina maganar makarantar Faruk tana raina dama ƙudirina idan na yi kwasa dashi na zan saka shi kuma wannan satin insha Allahu zan karɓa duk da hakan tunda Allah ya sa an samu a sa shi ɗin idan ka karɓa dashen sai ka haɗa da waɗanda ka yi waɗannan ka yi jarin kanka cikin sauri ya ce amma ina saurin katse shi ta yi ta hanyar ɗaga masa hannu ba na son musu ka yi yadda na ce numfasawa ya yi kafin numfasawa kafin ya ce to ina Allah ya saka da alkhairi Daga nan ya wanke hannunsa da bakinsa ya sha ruwa. Sannan ya ce inna zan ɗan fita amma ba jimawa zan yi ba. Allah ya tsare. Amin inna. Bai ta riga ta gama shirin ta kwanta tun sanda ya kira ta ta masa kwatancen gidansu. Tana son ta faɗa wa anti sai dai tana jin kunya. Tana cikin tunanin ya kira ya faɗa mata ya ya ƙara so. ta kira ta ce ta shiga da shi ɗakin baki Bayan fitar Binti ta sa hijab ta nufi ɗakin anti cikin jin kunya ta yi wa anti bayani. Anti ta yi shiru tana kallon Beti kafin daga bisani ta yi murmushi ta ce "Bai ki ce na fara shiri. Ki ce na fara shiri na yi surki. Bai ta bar ɗakin da gudu tana dariya. Sannan ta ƙarasa ɗakin yana zaune kan ɗaya daga cikin kujerun da aka ƙawata ƙawata falon yana latsa-latsan waya. Salamata ne ya sa ya ɗago fuskarsa cike da annuri. Sanda idanunta suka sauka kan fuskarsa ba ƙaramin firgita ta yi ba. Nuna su ta yi tana faɗin dama, dama, dama kai ne? Tana faɗi tare da juyawa za ta bar falon. Sauran shan gaban ta yi tare da durƙusawa kan gwiwoyinsa ya haɗa hannayensa guri ɗaya. Ya fara magana cikin cewa Aisha na san Aisha na san zan iya jurar dukkan hukuncin da zaki min ciki kuwa har da rama abin da miki. amma dan Allah dan darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha na kar ki guje ni ya karasa magana kamar zai yi kuka Zaunawa ta yi gabansa cikin ɗaura fuska ta ce sai fa na rama marin da aka min ehe ta faɗa tana turo baki. Cikin sauri ya ce i na yarda idan na rama ramawa sai sake haƙura bismillah. Kawar da kanta gefe ta yi tana murmushi kafin ta ce ya zan yi dole na haƙura domin hannuna ba zai iya kaiwa ga ka ba. Hannuna ba zai iya kaiwa ga ka ba da niyan mari. Cikin farin ciki ya ce Aisha na da gaske kin haƙura ba za ki guje ni ba. Girgiza kan da ta yi tana dariya ƙasa ƙasa jiya zuciya yi tare da yin dariya mara sauti. Aisha na da kin guje ni wallahi da ban san ya zan yi da rayuwata ba. Ke ɗin wani ɓangare ce ga rayuwata. Sanki ya yi wa zuciyata mamaya lungu da saƙo na zuciyata zallar ƙaunarki ne ke yawo a jinin jikina. Aisha na za ki aure ni talaka mai sana'a kafinta? Ƙasa ta yi da kanta ji ta yi ga baki ɗaya ko jininsa ya cika falon. wata irin kunyarsa take ji wannan yasa ta kasa cewa da shi komai ya da ta fuska kafin ya ce dan Allah ki ce wani abu tun kan na sauta Aisha na ina son ka fiye da tunanin mai tunani ba zan iya rayuwa rayuwa ba farin ciki na ba al'amin ka kasance farin ciki na kai din rayuwa ta ne duk rintsi kar ka guje ni al'amin kalanta yake cikin tsananin shauƙin kalamanta sun faranta ransa Cikin jin kunya ta ce, Ka zauna a ƙasa. Barni a nan ɗin zaman ya min daɗi. Cikin shagwaba ta ce, uhm, ni dai ban yadda ba, mu je ga kujera ka zauna kaji. Ta ƙarasa maganar kamar za ta yi kuka. Cikin sauri ya ce, ba sai kin min kuka ba mu je. Bayan ya zauna ta zuba masa kunun aya a kwaf ta ba shi cikin ladabi ya karɓa yana murmushi. Za ta zuba masa abinci ya ce, a alhamdulillah wannan ya ishe ni na gode. Ta a fuska za ta yi magana ya yi saurin tara hanzarinta. Ki min uzuri ya Aishana sai da na ci abinci kafin na zo nan. To me yasa za ka ci bayan ka san za ka zo nan ni dai kar ka koma. Ni dai kar ka kuma. Aisha Aishana ba zan kuma ba kin haƙura. Ya yi magana yana mai zuba mata idanunsa cikin salon kallonsa da ke ƙara mata sansa. Uma ai ba fushi ai ba na fushi da kai ya su inda da Faruk da Lawan. dukansu suna lafiya sun jima suna fira goma ta yi basu kula ba haka masoyin suka rabu da ba haka masoyan suka rabu ba da sauransu ransu ba a nan kankanin lokaci masoyan suka yi wata irin shakuwa dukansu burinsu su kasance a inuwa ɗaya tana makaranta dadi ya dawo sai ɗauki take ta koma gida asminat na mata tsiya suna fitowa zai ta shiga mota tana beti ta ce Kedi za ki yi hutun ƙarshen mako kenan. E, kin san na faɗa maku za mu yi bikin sista ɗina Kano gobe da safe za mu tafi. O na manta a gaida muni. Ta Allah ni ma ba za ku bar ni ba bari na ɗauko na mu tafi cewar mina Zai ta ce kin ga ku tafi tare da Beti kun fi kusa sauri nake. Daga nan suka yi sallama da zai ta wuce. A hanya Beti take tunanin yadda za ta yi ba za ta iya cewa cewa da a hanya ita take tunanin yadda za ta yi ba za ta iya cewa da minar ɗaya daga cikin direba ya kai ta gida ba hakanan tana jin nauyinsa haɗu da al'amin kowane nashi musamman yanzu kullum al'amin sai ya mata ƙorafinta, ta daina zuwa gurin inna inna sai jajen rashin ganin ta take ita kam kunya take ji ba za ta iya zuwa ba Sannan suka isa unguwa sun tarar da samarin ƙofar kanti lawan suna ta cafta. Alamin na daga gefe yana latsa-latsan waya. Assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatu. Ina mata masu fama da ciwon mara ko rashin daidaituwar al'ada. To ga wani sahihin magani na wanke dattin mara. Zai wanke dattin mara ya kori toilet infection. Yana maganin duk wata cuta ta mahaifa, kamar gurɓacewar al'ada, rashin haihuwa, yawan fitar ruwa, warin gaba, tusar gaba, ƙaiƙayin gaba, jin zafi a lokacin saduwa, buɗewar gaba, ko kuma bushewar gaba, rashin gamsuwa wurin kwanciyar aure, ƙurajen gaba da dai sauran matsalolin da ke addabar mata. Wannan maganin sahihi ne kuma ingantacce ne. Don haka, ga masu buƙatar ingantaccen maganin infection, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka: 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina amarya ina kuma uwar gida ina masu jego ina kuma masu fama da bushewar gaba da kuma rashin ni'ima to kakarku ta yanke sa'a domin ga wani ingantaccen turare sahihi ne mai kuma abin mamaki da yake matse gaban mace ya sa mata ɗumi da ni'ima a jikinta, ya dawo mata da ƙima da kuma martabarta a idanun mai gidanta. Sannan kuma ga ƙarin soyayya da jin daɗi a lokacin saduwa. Sannan kuma ga masu matsalar rashin filin da kuma rashin jin daɗi a lokacin saduwa. Wannan duka dama ce a gare ku, domin mun zo muku da wani turare mai suna sirrinki. Yana matse gaban mace, yana kuma ƙara miki ni'ima Don haka ga masu buƙatar wannan turare mai suna sirrinki, za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka, wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Albashirin ku mata ‘yan uwana, na zo muku da wani sirri guda ɗaya tak wanda idan mace ta yi amfani da shi ko da sau uku ne. to kuwa babu wata macen da mijinki zai kusanta ya ji daɗi ya dinga zinduma ihu idan ba ke ba amma fa Allah ki ji tsoron Allah idan kina da kishiya kar ki amfani da shi sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri wato ba jarababbe ba ne kar ki amfani da shi zan faɗa muku wannan sirrin guda ɗaya tak wato shi umar bakar humra ku daga jin wannan sunan kun san akwai wani sirri zaki shafa shi ne kirji da maraki ranar da kika san mijinki zai kusance ki. Mallaka ce ta gaske, sai dai kawai na ce ki ji tsoron Allah. Idan har mace ta yi amfani da shi, insha Allahu ta fi karfin wulaƙanci in dai a mijinta ne. Saboda shi umar mallaka ce ta gasken gaske. Ga masu buƙatar wannan shi umar mallakar, za ku iya tuntuɓar mu ta nambar mu kamar haka, wato 081 42 80 01 99 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara idan ka ji gangami to tabbas akwai labari ina amare ina uwar gida kai har ma da 'yan mata masu tasowa hakika mata da kwalliya aka samu shin kuna so ku ƙara kyau fata ku ta luwai-luwai ki zama HRS kamar madubi to ga dama ta samu mun zo muku da sabulu mai suna MB akan farashi mai sauƙi. Duk macen da ba ta amfani da wannan sabulun mai suna MB, tabbas an bar ta a baya. Domin tabbas MB kankat ne wajen mai da tsohuwa yarinya. Domin yana yaƙar ƙurajen fuska da dattin fuska. Ga wanda kuma suka shafa man da bai karɓe su ba, ya feso musu da ƙuraje ko kuma ya musu tabo. To tabbas idan kuka yi amfani da MB, fatar ku za ta koma luwai-luwai tamkar ta jariri. sannan kuma sabulunmu baya bleaching zai fito muku da ainihin kalar fatar ku ne don haka duk wanda ya gwada shi zai ba da labari amare da sauran mata ku yi ƙoƙari ku mallaki naku don ba ruwanka da zuwa a dirje muku jiki yana yaƙar matsalolin fata kamar su pimples tabo wato spot nankarwa da ma duka matsalolin da suka shafi fata ku yi ƙoƙari ku yi amfani da mp cikin sati biyu zai share muku hawayenku Ga masu buƙatar wannan sabulu na MB, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayarmu kamar haka: 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina masu matsalar bushewar gaba wato ɗaukewar ni'ima to kukanki ya ƙare daga yau domin ga wata gumba mai suna bujen ki shakaf Ko daga jin wannan sunan kun san za ki shakaf-shakaf a duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumbar. Gumba ce da ke tatso dukkan wani ni'imomi da jin daɗi na jikin mace. A duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumba mai suna bujen ki shakaf. Idan oga ya tunkaro ki, ji zai yana nutso a cikin kogin zuma da madara. Domin duk inda ni'ima take, to tabbas akwai jin daɗi da gamsuwa Ga masu buƙatar wannan gumba ta bujen kishakaf, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar kamar haka, wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Ina masu fama da matsalar timbi ko kuma ƙiba mai yawa, wannan damar ku ce, domin wannan maganin namu mai suna Boy Slimin yana ƙone timbi ya kuma rage ƙiba ki koma HRS domin tumbi yana ɓoye shaf ɗin mace. Da haka ‘yar uwa ga dama gare ki. Ki yi amfani da boys lemon domin yana daidaita jikin mace ki koma HRS. Hakanan kuma ga masu fama da matsalar stretch mark wato nan karwa kuma akwai magani mun zumku muku da shi ingantacce wanda cikin kwana talatin kacal duk wani tabo da ke jikinki sai ya ɓace. Domin shi wannan magani yana smoothing ɗin fata ta koma luwe-luwe Haka zalika muna da maganin gyaran nono ingantacce wanda muke kira da mai gida welcome. Sannan kuma akwai maganin hips wato mai gida bye bye kenan. Akwai maganin ni'ima kala-kala, akwai haɗin matar minista. Domin muna gyaran amare da kuma gyaran uwar gida. Don haka ga masu buƙatar dukkan nau'in magungunanmu za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka wato 081 42 80 0199 sannan magungunanmu mukan aika su kowane gari kuma kowace ƙasa don haka ga masu buƙatar yin odar magungunansu za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayarmu kamar haka wato 081 42 80 0199 sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina amare da uwar gidaye masu buƙatar su ɗauki hankalin mazajensu su kuma sace zuciyarsu ta hanyar ƙamshi Muna da turarruka kala-kala masu sanyaya zuciya da kwantar da hankalin mai gida. Akwai turaren kaya, turaren jiki, sannan kuma akwai turaren ɗaki da kuma shi umar bakar humra. Muna da turarruka ingantattu wanda duk inda kika gipsa ƙamshi ne kawai zai dinga tashi. Domin mu mata da ƙamshi aka samu. Ga masu buƙatar turarrukanmu za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayarmu wato 081 42 80 01 Nine.